a wannan yammaci na lahadi 14 ga watan ramadan shekara na 1437 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya daidai da nawa kenan ga watan shida? sha na? sha tara ga watan shida shekara na 2016 domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma jiya mun tsaya a tafsirin aya na 128 a wannan sura mai albarka suratul baqara za mu maimaita wannan aya ɗan sai mu faɗi fa'idar da muka ci alhafiz ibn kathir ya ambata sannan sai mu ɗora da fatan allah madaukin sarki ya mana jagora bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم الله مدعوكين سركينا شوى كتنا كوك أنبتا yayin da annabi ibrahim da annabi ismail suna gina ɗakin allah maɗaukin sarki suna yin addu'o'i daga cikin addu'an shine wannan rabbana waj'alna muslimaini laka na'am ji ba na farko ai shi da karanta eh. shi gama da wannan ke ko فقارس ربنا واجعلنا ربنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نعم سنة مساء الدعاء سنة شاء الله كرب منا للي كيمي كربان الدعاء مسني ربنا وجعلنا مسلمين لك يا أبنجي جمو ka sanya mu mazanto masu mi kauya a gare ka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak ka sanya cikin zurri'an mu a samu gungun jama'a al'umma waɗanda za su zanto masu mi kauya a gare ka wa arina manasikana ka nuna mana wato ka sanar da mu yadda za mu bautata maka a wajen wannan gida wato yadda za mu yi aikin haji ko kuma dai kowane irin ibada da kake so mu ka koya mana yadda za mu iya shi a bayyane wato ba alaina ka karbi tubanmu innaka antat tawwabur rahim lallai kai kai ne mai tsananin karban tuba kuma mai tsananin jinƙai, ga wato ainihin bayi abin halittarsa anan nake cewa al-imam ibnu kathir bayan yi tafsirin waɗannan ah, ayoyin sai yake cewa wannan addu'a da annabi ibrahim da annabi isma'il suka yi addu'a ne wadda ake buƙatan kowane mumini ya yi makansa da zurri'ansa kuma Allah madaukin sarki ya faɗi daga cikin siffofin mummanai ibadur rahman a cikin suratul furqan cewa suna sune masu yin irin wannan addu'a din Allah yana cewa walladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ya Allah maɗaukakin sarki Allah na sha su ne waɗanda suke roƙon Allah suke ce ya Allah ka wadata mu ka yi mana baiwa ya zanto cikin matayenmu da zurri'anmu za mu samu waɗanda za su zanto badaɗayin idanunmu wato za su zanto ababen farin ciki a gare mu ɗa da mata ko miji da zai zanto abin farin ciki ba mumini su ne waɗanda suka kasance mummanai ɗin waja'alna lil muttaqina imama sannan ka sanya mu mazanto jagorori ga wato ainihin mummanai ko ku ga masu tsoron Allah madaukakin sarki ibnu kasir yake cewa yace wannan addu'a din abu ne da aka kwadaita a yi shi a shari'ance saboda na daga cikin cikan son ibadan Allah maɗaukakin sarki mutum ya so a samu daga cikin tsatsonsa waɗanda za su bautata wa Allah maɗaukakin sarki ba tare da sun yi shirka ba shi yasa da Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Ibrahim inni ja'ilu kai nasi imaman sai ya roƙa ko cewa a sa a cikin zuri'ar sama a samu wannan dan sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa wannan ya ce to amma dai banda azzalumai shi yasa a can suratu Ibrahim annabi Ibrahim din yi addu'a Allah ya kawar ya nisantar da shi da zuri'ansa daga shirka wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam ya Allah ka nisantar da ni da ni da zuri'ata daga bautan gumaka kuma ya tabbata cikin sahih Muslim hadisin Abu Huraira annabi alaihi salatu wassalam yana cewa idza mata ibnu adama in qata'a waladuhu ko in qata'a amaluhu illa min salas sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah idan dan adam ya mutu to aikinsa gaba ɗaya yana tsayawa aikinsa ya yanke kenan sai ta hanyoyi guda uku kenan zaka iya mutu amma akwai su ayyuka da ladansu zai ci gaba da samunka waɗannan su ne sadakatin jariya sadakar da mutum zai yi wacce za ta ci gaba da gudana bayan rayuwarsa au ilmin yuntafa'u bih da ilimi wanda zai karantar mutane za su ci gaba da amfani da shi annabi yana cewa duk wanda ya shiryar ya nuna ma wani shari'a to zai samu lada kwatankwacin duk wanda ya aiki da wannan shari'an bayansa awwaladin salihin yad'u la koko da wanda yake nagartacce ɗa salihi wadda zai ci gaba da yi masa addu'a bayansa wannan addu'an zai riske shi don haka lallai ya dace kowane mutum ya yawaita yin addu'a wato ainihin ‘ya'yansa da zuri'ansa, domin su zanto nagartattu saboda nagarta na zuri’arka abin alfahari ne a gare ka kuma zai amfane ka duniya da lahira. Allah ya ci gaba da bamu labari na addu'a da annabi Ibrahim da Ismail suka ci gaba da yi mazuri'ansu sai Allah ya ce ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ya kai ubangijinmu mana dai roƙonka ka tayar da wani manzo na musamman daga cikinsu a cikinsu ya tulu alaihim ayatik wadda zai na karanta masu ayoyinka wa yu'allimuhumul kitab zai na ilmantar da su littafi wal hikmata da kuma hikima wa yuzakkihim kuma zai na tsarkake su innaka antal azizul hakim lallai kai mabuwayi ne kuma gwani sun sake maimaita rabbana saboda abin da za su roƙa sabon abu ne wadda ya bambanta da abin da suka roƙa a baya kamar da na faɗa muku jiya rabbana wa ba'ath fihim rasulan ya Allah ka tayar a cikinsu ka tayar da wani manzo na musamman a cikinsu a nan sai Allah ya ce wa fihim bai ce wa lahum ba ka tayar da manzo a cikinsu wanda ba wai kawai zai zanto manzansu ba ne manzo ne daga cikinsu manzo zuwa gawa sai Allah ya a cikin addu'an sai aka bar shi haka kawai domin ya zanto manzo izuwa kowa da kowa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya Allah ka tayar da wani manzo a cikinsu minhum daga gare su mutum yana iya zanto fil qaumi wa laysa minhum kana iya zanto cikin mutane amma ba daga mutanen kake ba kamar yadda malamai suke faɗa dangane da iblis lokacin da aka umarce shi da ya sujjada ya kasance fil mala'ikati wa laysa minhu cewa yana tare da mala'iku amma shi ba mala'ika ba ne saboda qur'ani ya ce illa iblisa kana min aljinni fa fasaqa an amri rabbi shi daga cikin aljannu ne kaga kenan kana fihim wa laysa minhu to anan addu'ar da suke yi shine a tayar da manzo a cikin su wanda manzan ɗan ɗan zuri'an ne Allah ka tayar a cikin zuri'an mu wani manzo wadda zai isar da saƙo a cikinsu to kun wannan shi ma wani wani ƙari ne na balaga alƙur'ani yake fito a nan sannan yana nuna maka kwaɗayin waɗannan annabawa ɗin da a samu wani annabi a cikin zuri'ansu. saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya gorantawa larabawa a wurare da dama cewa shi annabi ne daga cikin cikinsu hmm? laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim shine minhum dinnan manzo ne daga cikinsu wanda suka san shi ciki da waje ba bako ba ne a wata ƙira'ar min anfasihim daga cikin ƙabilar tafi kowace daraja da wato ainihin kima a cikinsu su ne ko a cikin larabawa shi ne ma'anar min anfusihim haka nan Allah madaukin sarki ya faɗi irin wannan a cikin suratu Ali Imran ko? cewa ya tayar da manzo daga cikinsu haka nan huwa alladhi ba'atha fil na rasulan minhum daga cikinsu ba daga waje yake ba shine Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa annabi alayhi salatu wassalam ya faɗa musu cewa ya fa kasance a cikinsu tun kafin wannan annabtar ta zo a cikin surat yunus kenan ko hmm? faqad labithtu fikum umuran min qablihi banda kasancewa ma ni a cikin daga ku ne kuma na zauna tare da ku ne tsawon rayuwata ban taba tafiya na je wani gari na yi shirani na yi shekara ɗaya ko shekara biyu ko abin da ya kamata haka ba a'a tsawon rayuwana a tare da ku nake in na fita bai fice so ɗaya ko so biyu ba zuwa tafiyan sham da muke karanta a cikin tarihi ko amma in ba haka ba rayuwarsa gaba ɗaya a wajen ne saboda haka sananne ne kuma ɗan gida ne a cikin larabawa amma manzo ne ba lahum kaɗai ba don a nuna cewa ba wai suna roƙon a tura annabi ne ya zanto na larabawa kaɗai ba shi yasa aka ce fihim ɗin ba ce lahum ko ilaihim ba dan ya zanto annabi ne zai rayu cikin larabawa ɗin larabai ne kuma zai rayu cikin larabawa amma saƙon nashi zai zanto gamamman saƙo ne ilal akhdari wal yabish ila al'arabi wal ajam ila kullin nas qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'an ka gaya mutane ni manzan Allah ne izuwa gare ku baki ɗayan ku mutane daga wannan zamanin har ƙarshen mutumin da za a halitta kafaran tashi alƙiyama annabi Muhammadu manzoni ne gare shi hakanan mutane wanda suke rayuwa a ƙasar Larabawa da sauran ƙasashen ma gaba ɗaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzoni ne gare su wannan shine addu'a da annabi Ibrahim da annabi Isma'il suka yi wato ainihin zuri'arsu cewa a samu annabi irin wannan da. to Allah madaukakin sarki ya amsa addu'a amsa addu'a shine an tayar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin zuri'an annabi Ibrahim daga kuma garin Makka garin da annabi Ibrahim ya mata addu'a ta zanto ko ya masa addu'a ya zanto gari na aminci al-Imam Ahmad يا رويتو دغ العرباض ابن ساريه شيخ النبي صلى الله عليه وسلم يكي شيوا اني عند الله لخاتم النبيين وان ادم لمنجدل في طينته وسانبئكم باول ذلك دعوه ابي ابراهيم وبشاره عيسى بي ورؤيا امي التي رات وكذلك امهات النبيين يرين cewa annabi yana cewa ni Allah ya riga ya kaddara tun fil azal aurensa cewa ni ne cikamakon annabawa tun lokacin annabi adam yana a cikin yumbu da aka halicce shi da shi mana tun kan halicci annabi adam daman Allah ya riga ya rubuta cewa ni ne khatamu annabiyyin yace amma wasa sa'unabbi'ukum bi awwal dhalik zan ba ku labaran lokacin da al'amari na ya fara bayyana lokacin da aka fara shahara zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kenan yace da'watu abi ibrahim wannan shine farkon yaduwan al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin mutane amma daman matsayinsa Allah ya rubuta haka amma fara yadawa ya shahara a cikin jama'a sakamakon wannan addu'a ne da annabi Ibrahim ya yi sannan ya ce wa bisharatu isa bi sannan na daga cikin abin da ya ƙara bayyana al'amarina, shi ne albishirin da annabi isa ya yi cewa ina nan tafi hmm? wa ilƙala isa bin maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum wa mubashiran مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ina mai albashar. da wani manzo da zai zo bayana sunansa Ahmadu sallallahu alaihi wasallam yace wa ru'ya ummi daga cikin abin da ya ƙara shahara lamarina shine mafarkin mahaifiyata mafarkin da ta gani وكذلك أمهات الأنبياء يرين hakanan. uwayen annabawa sukan yi mafarki a nuna musu wani abu da zai nuna cewa za su haifi wani mutum mai albarka wani mutum na musamman to menene mafarkin da ta yi wannan kuma ya zo a wata riwaya daga abu umama a cikin musnad na imamu ahmad har yanzu wanda isnadinsa akwai rauni eh, amma Ahmad Shakir yana cewa yana iya zanto shahid mahadisin da ya gabata ya dan karfafa shi shine cewa Abu Umama yake cewa nace ya Rasulullah ma kana awwala ba'i amrik yaya farkon al'amarin kai kasance kala sai yace farkon shine da'watu abi Ibrahim addu'an babana Ibrahim wa bushra Isa bi da albishirin da Isa yayi dangane da ni wara'at ummi annahu kharaja minha nurun adaa'at lahu qusur sham cewa mahaifiyata ta gani a mafarki cewa wani haske ya fita daga gare ta hasken nan da ya haskaka benaye na garin sham gidajen mulkin garin sham hasken nan ya wato ainihin haskaka su ibnu kasir yake cewa manan cewa haske ya fita daga gareta ya haskaka garin sham cewa musulunci zai tabbata a wannan wurin kuma annabi alaihi salatu wassalam ya faɗa mana cewa a ƙarshen duniya musulunci zai karfafa a wato ainihin wajen sham kuma anan ne annabi isa zai sauka kuma anan ne za a za a samu al'umma ko al-ta'if al-mansura wanda za su yaƙi yahudawa su gama da su tare da wato ainihin almahdi da kuma annabi isa alaihi salam to wannan shine addu'ar da annabi ibrahim yayi kuma allah ya amsa addu'a ɗin amsa addu'an shine ya tayar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa to da ya ce ya allah ka tayar a cikinsu wani manzo sai ya faɗi manzan nan wanda zai yi abubuwa kamar haka sai ya faɗi abubuwa manya-manya guda hudu wanda wannan shi ne waɗansu malamai suke cewa maqasidul bi'san nabawiyya manufan tayar da annabi kenan sallallahu alaihi wa sallama domin ya tabbatar da waɗannan abubuwa guda hudu na farko tilawatu ayatillah karanta ayoyin Allah ma mutane na biyu ta'limul kitab koyar da mutane abinda littafin Allah ya kunsa na uku ta'limul hikma koyar da mutane hikima na hudu tazkiyatun nas shine tsarkake zukatan mutane daga cuta da datti na zuciya da na gangan jiki to madauke su ɗaya bayan ɗaya na farko shine yatlu alaihim ayatik manzan nan ya zanto wadda zai na karanta musu ayoyinka man shayin tafsirin al'ayat ayat jam'i ne na aya a nan wurin yana nufin aljumlatu min jumalil qur'an jumla daga cikin jumloli na alƙur'ani sentence na alkur'ani ana kiransa aya ko me yasa ake kiransa aya asalin ma'anar aya a harshen larabci alama sign to ana kiran ayoyin alkur'ani ne da wannan suna saboda alamomi ne da suke bayyana gaskiyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam saboda irin waɗannan ayoyin bayyuwa wanda bai taɓa rubutu da karatu ba wanda bai goge a gaban malamai ba ya iya tsara zance irin wannan na alkur'ani mai girma zancen da manyan malamai ma sun kasa su kawo irinsa a ce ga wani wadda bai taɓa yin zauna a wajen mai karatu ba bai ma iya rubutu ba bai ma iya karatu ba a lokacin da ya fara da'awar annabta waɗannan ayoyin alamu ne da suke nuna cewa lallai da gaske ke cewa shi annabin Allah ne shi yasa ake kiran su ayoyi haka nan saboda abinda waɗannan jumlolin na alkur'ani suke kunshe da shi na dalilai yankakku wanda ba sa karɓar shakku na gaskiyan tauhidin Allah maɗaukakin sarki da cikan siffofansa ta yadda babu wata hanya na ɓata face ayoyin nan sun bi sun toshe sun nuna maka cewa ga hanya na shirya wadda zai tabbatar da kai wajen wato ainihin bautata ma Allah maɗaukakin sarki da kuma tan shirka. shi yasa yayin da musulmi suka yi riko da musulunci suka yi riko da wannan alkur'ani din suna bin ayoyi din to shedan ma ya fadda rai na ya mayar da su mushrikai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin hajjatul wada yake cewa inna shaytana qad ya'isa ko aisa an yu'bada fi baladikum hadha shedan ya ɗeba ƙaunar cewa za a bautata masa a wannan garin naku saboda mai saboda karatun ayoyin alkur'ani da ake saboda fahimtar ayoyin alkur'ani da bin ayoyin alkur'ani da ake duk inda ake bin ayoyin alkur'ani ba za a yi shirka ba to shi yasa ake kiran waɗannan ayoyin ayat alamu ne bayyanannu da suke nuna gaskiyar tauhidi da batan shirka da kuma gaskiyar annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah anan sai amfani da siga na mudari' wanda yake nuna jaddadawan abu cewa <clears throat> ashe ayoyin ba zai karanta shi bane so daya zai ta ci gaba da karanta shi ne sannan duk wanda ya suka amsa kiransa ma za su ci gaba da karanta wato ainihin littafin da saboda ka qur'ani an saukar da shi domin a karanta shi domin a karanta shi shine yatlu alaihim ayati wa zai karanta shi a karan farko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya karanta shi ma mutane ya karanta shi don mai don kawai su ji su ji daɗi hmm. don su fahimce shi su yi riko da abin da yake karantar da su shi yasa annabi sallallahu alaihi sallama in ya fita da'awa in ya ce ni manzan Allah ne daga nan abin da yake ne sai karanta ayoyin alkur'ani su larabawa ne suna ji to karatun domin mai sauraro ya fahimta ne ya karbi littafin a matsayin littafi na shirya ina ba da kun gane kenan karatu ne don a yi aiki da shi ba karatu ne kawai don a karanta a ji daɗi ko a samu lada kawai ba ina ba ta kun gane shi yasa wani malami da yake faɗan yadda al'umma ta lalace daga baya yana cewa unzila alaihimul qur'an liya'malu bihi fattakhadhu qira'atahu amala cewa an saukar al'umma alqur'ani ne dan su yi aiki da shi abin bakin ciki sai suka ɗauki karatun alqur'ani a matsayin sana'a eh ai akwai wannan ko akwai wanda sana'a su kenan a kira su su karanta alkur'ani a yi tsada da su nawa za su biya don wani samu wata bukatarsa ta duniya to ba don haka aka saukar da alkur'ani ba saboda haka annabi yana karanta ma mutane alkur'ani ne su yi imani da shi su yi aiki da shi ina fata kun gane yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kitab sannan ya koyar da su littafi ɗan kenan ashe ba karatu yake kawai su su gane ba banda karanta musu mai gane ya gane su imani da shi sannan kuma yana koyar da su shiriyar alkur'ani ɗin filla-filla shi yasa malamai suke cewa albalag da Allah ya ce annabi ya isar da alkur'ani ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik balag ɗin kala biyu ne بلاغ للألفاظ ده كما بلاغ للمعاني يا إسر مسو ده لفظ ده شيني يا كرم تامسو القرآن يد يسو كأجريش نبيو ما أنوني القرآن يبين مسو yadda Allah madaukin sarki yake so in suka samu سامو shine za su سامو علم kitab za su samu mai ilimin to kuma wannan shi abin da annabi alaihi salatu wassalamu yayi sunnarsa gaba ɗai kamar yadda al shafi'i yake faɗa bayani ne na alqur'ani yake cewa duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa to daga cikin abin da ya fahimta ne na alƙur'ani ya bayyana shi kuma Allah maɗaukin sarki ya faɗa mana cewa annabi bai zance dan karan kansa wa ma yantiqu anil hawa ko bai zance na san zuciya Hmm? in huwa illa wahyun yuha duk abin da yake faɗa wahayi ne shi yasa malamai suke cewa sunna annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma wahayi ne za ku suna cewa akwai wahayi kala biyu ne akwai alwahyu almatlu akwai alwahyu ghairu matlu alwahyu almatlu wanda ake tilawansa ake rera shi shine alqur'ani wanda ba a tilawansa ba a rera shi shine kuma sunna to annabi ya koyar da karatun alqur'ani kuma ya koyar da ilimin alqur'ani abinda ke cikin alqur'ani yayi bayanin sa dalla dalla shine abinda Allah madaukin sarki ya ambata a cikin suratul nahl hmm? wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun man saukar maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abinda aka saukar musu wannan bayanin abin da aka saukar shine ta'limul kitab abu uku shine ta'limul hikma koyawa mutane hikima anan malamai suna saɓani dangane da ma'anan hikima waɗansu suna cewa shine sanin Allah madaukakin sarki da sanin ababai waɗanda suke masu zurfi na asrar ɗin shari'ar Allah maɗaukakin sarki wato bayanu ma'ani kitab wa maqasidihi al-imam malik yana cewa al-hikma ma'rifatu al-fiqh wa ad-din wal ittiba'u lidhalik shine sanin fiqh da addini da kuma ban addini imam shafi'i yana cewa hikma ita ce sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duka waɗannan maganganun suna yi ne saboda a samu bambanci tsakanin alkitab ɗin da alhikima hmm? saboda an ce ta'alimul kitab to koyar da ƙur'ani kenan to alhikima ba ya dace izanto wani abu ne mughayir lil lil kitab saboda al'atuf yaqtadi al alhikma na zuwa da ma'anoni da dama asalin hikima daga hakama iya hukumu in an ce hakama asalinsa a harshen larabci yana zuwa shi ma da ma'anoni ɗaya daga cikin ma'anonin shi ne shi ne katangi abu da tsare shi ta yadda ba zai je inda ba a saka shi ba ta yadda ba zai shishigi ba ta yadda ba zai yi wauta ba shi yasa akan kira hankali hikima saboda hankali yana tattara ka waje guda ya hana ka fada abin zargi to hikima idan an fassara shi da abin da ya shafi ilimi to yana nufin zurfin ilimi ilimi mai zurfi wanda zai hana ka kuskure cikin karatun idan an fassara shi dangane da abin da ya shafi aiki yana nufin kyakkyawan aiki wanda zai hana ka bauɗewa wajen aiwatar da ilimi ka zaƙe ko kuma ka yi wato ainihin taksiri zai hana ka zaƙewa wajen aiki kuma ya hana ka yin sako-sako wajen aiwatar da shirya almuhim malamai suna bayar da taifat da dama na alhikima tana iya in mun je inda an yi magana akan hikima kadai sai mu yi bayani dalla dalla a wajen irin fadin Allah madaukakin sarki yu'til hikmata man yasha to na daga cikin abinda annabi alaihi salatu wassalam yake karantarwa shine hikima in ka kalli zantukan annabi sallallahu alaihi wasallam da hadisansa zaka ga cewa yana sun kunshi hikimomi masu dimbin yawa maganganu ne a kulai wanda in an tashi bayyana jumla guda ɗaya na hadisin annabi alaihi salatu wassalam sai kaga an wallafa littafi ana bayani akan ababen da suka kunsa saboda an kai makura wajen gwanintan zance ɗin hikima ma yana zuwa da ma'anar gwanintan hmm? to ya koyar da mu littafi ya koyar da mu hikima a wajen su al-Imam Shafi'i littafin shine al-Qur'ani al-hikma kuma shine sunna to annabi alayhi salatu wassalam yana koyar da sunnarsa mana in yace ce ku yi abu kaza to zai koyar da ku yadda za ku yi wannan abun a aikace kamar yadda ce khudhu manasikakum anni ko kamar yadda sallu kama ra'aytumuni usalli ya koyar da ku sannan yana yin abun a aikace hmm? yace nayi abu kaza ne li ta'allamu salati domin ku kwaikwayi sallana ta annabi alaihi salatu wassalam wannan ɗaya ne daga cikin ayyukansa wa yuzakkihim sannan ya tsarkake su shi kuma tsarkakewa shine tace zukata da duk wani abu wanda yake tawaya ne tace hankali da zuciya tace hankali daga shututtuka da datti na shirka da kafirci da munafanci da manya-manyan laifuffuka da sabo wanda suka shafi ta'addanci ma Allah ko ta'addanci ma halittan Allah abinda annabi alayhi salatu wasalam yake yi kenan ya tsarkake mu daga waɗannan sannan ta ce zuciyar ɗan adam daga shuru ta irin nasu iriya girman kai ƙeta hasada da ire-iren waɗannan waɗanda suke al'akhlaq ne azzamima munanan ɗabi'u to annaba alaihi salatu wassalam aikinsa kenan ya tsarkake hankalinmu ya tsarkake zukatanmu shine wa inna ka antal azizul hakim lallai kai ne mabuwaye wadda ba a galaba a kanka izza gaba ɗayanta naka ne ya kai Allah madaukakin sarki mai munasaban tazil wannan addu'a dan da faɗin izza karantar da musulunci alqur'ani da sunna da karantar da hikima da tsarkake zukatan mutane yana bukatan ƙarfi yana bukatan ƙarfi ke yasa malamai suke cewa al-islam mushafun wa saif kafin musulunci ya yadu dole sai an samu abubuwa guda biyu ko sai an samu mushaf qur'ani hujja karfin hujja sannan kuma da ƙarfin mai takobi an ce ƙarfin takobi ba yana nufin kenan cewa za a je ana yaki mutane a kashe mai uwa da wabi ba idan kana da ƙarfi. ɗan ta'adda ba zai zo ya ma ta'addanci ba saboda ya san za iya mai zaka iya tun kuɗe shi ka murkuɗe shi to kai mushaf ɗin zai sa in kana da karfin ba kuma za yi zalunci ba don kana da ƙarfi kawai ka shi kenan ka ce mike is right duk abin da kai ya zanto daidai za ka zanto kana da balance saboda ƙur'ani zai checkmating wannan power din to saboda haka shi yasa anan akai akai tazilin sa da al-izza innaka antal aziz ya Allah kai ne mabuwaye to ka karfafa wannan annaban ta yadda zai yi waɗannan abubuwa din kuma al-hakimu ne kai gwani ne wato shi ma karantar da musulunci da yada musulunci yana bukatar hikima yana bukatar gwaninta saboda haka yana malamai suna cewa ba a yin da'awa sai da hikima shi yasa Allah ma ya ce ud'u ila sabili rabbika bil hikma to Allah madaukin sarki shine mai hikima dan haka yake roƙansa ya ba annabi sallallahu ya tayar da annabi wanda zai zai bashi hikimar da zai karantar da mutane wannan addini rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa jama'a wannan kuma shine aikin duk wani magajin annabawa suwaye magada annabawa malamai ko to wannan shine abinda duk malamin kwarai yake kokarin yayi kuma yake begen ya mutu yana yi karantar da littafin Allah madaukakin sarki wannan shi yasa na daga cikin mutane da suka fi kowa daukaka amma abin mamaki aka fi ganin su cewa ba komai ba malamai masu karantar da alkur'ani kun ga malaman zauren nan kun ga malaman makarantar allon nan taban wanda ba sa tsafe ba sa tsubu a cikinsu waɗannan suna daga cikin mafifita daraja a cikin al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama saboda su suke fara isar da saƙon annabi Muhammad ma al'umma. Yaro yana tashi ɗan ƙarami za a ce za a kai shi makaranta allo in yi janar mai ake koya masa. Ƙur'ani shi ne ya tulo alaihim ayati kadin nan. Su ne farkon mutanen da suke yin aikin annabawa. Farkon aikin annabawa kenan karanta ma mutane alƙur'ani, ayoyin alƙur'ani. To abinda malaman makarantar allo ke yin kenan. da bature ya zo ya walakanta shi mu ma sai muka mayar da shi ba komai ba haka ne ko ba haka ba dan haka ba shi da salari dan haka dole in yana son duniya ya je ya fara tsubbu hmm? ya fara surkulle ya fara tsafi ya wannan kuma daga baya in ka zo ka ce masa ba daidai ba ya fada da kai hmm? saboda cewa da za yi da shi ba daidan ba ba za ka warware masa matsalolin sa na yau da kullum ba za a tara masa yara shi aikinsa kawai ya karantar ana fa ba ina cewa cewa in mutum zai karantar ya karantar dan a biya shi bane ko amma yana da haƙƙi in zai karantar dan tunda karantarwar za ta sa ya bar zuwa neman sana'a ya dace a a masanya masa wannan zamar da zai yi ba za a iya biyan shi wannan ladan karantarwar da yake ba ko eh, amma sai a biya masa bukatarsa ta yadda ba zai bukaci ya zo yana bara ba ko ya tafi ya shiga harkan bata su harkan tsubbu da waye da sauransu ba don haka lallai mu bayar da mahimmanci wajen karatun alkur'ani abun bakin ciki ne kaga mutum mai da'awa yana kokarin kira zuwa ga addinin musulunci amma bai iya karatu alkur'ani ba mai da'awa bai iya karatu alkur'ani ba ba ina magana hadda ba fa ina nufin karatun to da dama zaka samu wannan mutum ya tashi yana wa'azi har yanzu a watan Ramadan wadda wani alaƙarsa da littafin tafsiri tun bara ne sai bana yanzu zai ɗauki littattafan ya karkaɗe musu ƙura ya zo an ɗauki nauyinsa a gidan TV yana tafsirin alƙur'ani amma bai iya karanta ƙur'anin ba yana karanta alƙur'anin yana baganiya wani lokaci alaramman nashi ma bai iya karatun ba duka biyu ana baganiya yana karanta yana kuskure a karatun yana kuskure a fassara gaskiya na abin bakin ciki to lallai ya wajaba akan kowa da kowa ya koyi karatun alkur'ani mai girma sannan wadda za su iya su koyi fassararsa shi ne ilimin ɗin hmm? sannan abin da ya ɗauru akan haka na sauran ilmuka na musulunci su ne hikima ɗan sannan tazkiyatul anfus bai yiwuwa sai an zurfafa ilimi a cikin alkitab ɗin sai an zurfafa ilimi a cikin alhikma ɗin Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu nan shine cikon bayani dangane da matsayi da martaba na annabi Ibrahim Allah ya faɗa mana martabarsa da matsayinsa da kuma gashi nan saboda tazarru'i da tauhidi da ikhlasi ma Allah addu'arsa kun ga duk gaba ɗaya yana bude da rabbi da rabbana ko to yanzu za a fuskanci mushrikan makka ba wannan shine baban ku ba daga yanzu za a fuskanci yahudawa ba wannan shine kakan ku ba to yaya kuke mai alaka ku da shi Allah yana cewa ومن يرغب عن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قال أسلمت لرب العالمين نعم الله ينشى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه waye wadda zai kyamaci addinin annabi Ibrahim in ba wannan ba wanda ya wofantar da kansa waye zai ƙaurace ma addinin annabi Ibrahim in ba wawa ba walaƙad istafainahu fid dunya hakika lallai mun zaɓe shi man ɗaukaka shi a nan gidan duniya wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma lallai shin dai annabi Ibrahim a ranar lahira wallahi yana cikin nagartattu iz qala lahu rabbuhu aslim yaushe ne muka zabe shi anan gidan duniya iz qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijinsa ya ce da shi aslim mi kauya mi kauya ma Allah madaukakin sarki qala aslamtu da rabbil alamin bai wata wata ba sai ya amsa yace na mi kauyata lirabbil alamin ga ubangijin talikai wannan wa man yarghabu an millati ibrahim kamar yadda na faɗa natijar duk abin da aka faɗa na matsayin annabi ibrahim shine a wannan aya kun ji matsayinsa kun sani kun yarda ba a saɓani wannan to tsakaninmu da ku yanzu mu ga waye ke kan milla annabi ibrahim duk wanda ya kaushe an ragaba asalinta ragaba ma'ana kwaɗayi da san abu saboda haka sau da dama ragba a harshen larabci in ta zo tana ta'addi ne da fi ragiba fi kaza ma'ana yana san abu kaza amma lokacin takan zo da an idan ta zo da an sai ma'anarta ya juya hmm? a madadin soyayya da kauna sai zanto kyama da nisanta in an ce raghiba an kaza wato ya kyamaci abu kaza kenan ko ya shi abu kaza to shine anan Allah ya zo da abin da shi ga tambaya wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsa waye wanda zai kyamaci addinin annabi milla mun riga mun faɗi menene ma'anar milla ko wa zai kyamaci addinin annabi Ibrahim tafarki da shari'ar annabi Ibrahim illa man safiha nafsuhu in ba wannan wanda ya wofantar da kansa ba waye wawa in an ce wawa ana nufin mai karancin hankali hmm? shine as-safi to mutumin da ya mayar da kansa mai karancin hankali mutum yana mayar da kansa wawa wannan ya nuna maka cewa watar tashi ta kai makwara kamar yadda yana sane ya zama da kanshi wawa sai mutumin da yake mayar da kansa wawa da gangan shine wanda yake kin bin addinin annabi ibrahim wannan tambaya ce ma'anar ta inkari ma'ana babu wanda zai haka in ba wawa ba kenan wawaye ne waɗanda suke ƙin bin millan annabi Ibrahim wannan an shigo magana kenan gadan-gadan da mashirikan makka cewa abinda kuke a kai ya saba wa millan annabi Ibrahim kuma da gangan kuka bar millan annabi Ibrahim musamman da kuka kauce ma da'awar musulunci bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi muku bayani filla-filla cewa addinin da ya zo da shi addini ne da aka gina shi akan addinin annabi Ibrahim bai saba ma addinin annabi Ibrahim don a cikin alkur'ani Allah ya faɗa mana kamar yadda muka faɗa lokacin da muka yi tarjama annabi Ibrahim ko thumma auhayna ilaika. an ittabi' millata ibrahima hanifa sannan muka yi wa'azi a gare muka yi wahayi a gare ka kai annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa ittabi millata ibrahim ka bi addinin annabi ibrahim hanifan wanda ya karkata daga kowane irin nau'in shirka annabi ya yi bayanin wannan dalla-dalla kuma ku kuna alfahari da annabi ibrahim so don me za ku ki addininsa ku zo ku kuna shirka alhali shi bai yi shirka ba kai saboda kyamar shirka addu'a yake Allah ya nisantar da shi da shi da ba da zuri'arsa daga shirka ko yana cewa ah, ujlubni wa baniya an na'budu al-asnam yana cewa ya ku mutane na inni bara'un mimma ta'budun ko na na barranta daga duk wani abu wanda kuke bautatawa illa allazi fatarani sai Allah madaukakin sarki wanda ya halice ni a wurare da dama kissa annabi Ibrahim Allah yana bude shi ne da cewa ya mi kauya ga Allah madaukakin sarki ya kadaita Allah madaukakin sarki baya shirka alhali ku kuma yanzu kun zo kuna shirka babu wawa irin wannan wanda zai na alfahari da kaka kuma ya bar tafarkin kakan nashi baya bin tsarin kakan nashi wajen ibada wannan ƙarshen wauta kenan sai Allah ya dawo ya ci gaba da yaban shi yace wa laqad istafainahu fi dunya lallai zababbe ne mu muka zabe shi a nan gidan duniya zaƙewa ɗin shine Allah ya faɗa aya ta gaba iz qala lahu rabbuhu aslim yayin da ubangijinsa ya ce masa aslim mi kauya shi yasa malamai suke cewa al-islam huwa al-khudu'u wal inqiyadu al-mutlaq shine kankan da kai da mi kauya a sake ka sakankance gaba ɗaya sai yadda aka ce kai haka za ka yi wannan fa ne musulmin kwarai wanda ya sakankance ma Allah ya mi ƙauyar ma Allah maɗaukin sarki gaba ɗaya shi yasa ma anan Allah ya shafe me abinda zaka miƙa ma Allah za ka sallama wa Allah ɗin. Allah ya ce masa kawai aslim ne ai za ce aslim nafsaka ko ko aslim hawaka aslim nafsaka ne Allah sai shafe wannan ka miƙa wuya matuƙar miƙa wuya kawai ka kai maƙura wajen sallama ma Allah madawakin sarki kala ya amsa aslamtu li rabbi alamin al ibn ashir yake cewa wannan magana za mu fahimta daga ciki cewa bai yi wata wata ba ana cewa miƙa wuya ya ce na miƙa anan sai bai ce na miƙa aslamtu laka ba sai ya ce aslamtu lirabbil alamin malamai suke cewa anan ya faɗi wannan da kuma dalilin miƙa wuya ɗin naman Allah ya faɗa mana cewa shi annabi Ibrahim fitrarsa ba ta taɓa gurɓata ba shi ne walaƙad eh, ataina Ibrahim rushdahu min qablu wa kunna bihi alimin daman Allah yana lura da shi yana kula da shi ya san shi bai taba yin shirka ba fitarsa ba taɓa gurɓata ba don haka ana cewa miƙa wuya kawai ya miƙa to ya ce aslamtu li rabbil alamin saboda babu wanda ya cancanta ayi masa irin wannan miƙa wuya ɗin saiwa sai rabbul alamin duk wanda ba rabbul alamin bane bai cancanta a ta masa ba bai cancanta a miƙa wuya a gare shi a sake a yanke ba ina fata kuna ganewa shine ma'anan qala aslamtu li rabbil alamin sannan tsakani wannan maganan Allah sai ya faɗi wani abu yace wa innahu fil akhirati lamina salihin malamai suna cewa wannan jumla ce i'tiradiyya asalin magana ɗin wa laqad istafainahu fid dunya idh qala lahu rabbuhu aslim قال أسلمت لرب العالمين وإنه في الآخرة لمن الصالحين kun ji matsayinsa a nan gidan duniya zaɓaɓɓe ne cikin manyan zaɓaɓɓun Allah maɗaukakin sarki ba shi ne khalilur rahman ba kun taɓa jin wani kafin shi da aka sa masa wannan suna kai bayan shi kun ji wani da aka sa masa wannan suna in ba annabi Muhammad ba sallallahu alaihi shi ma daga baya dan daga baya Allah ya sanar da annabi Muhammad cewa yana sama da kowa amma da farko shi ma yana ganin cewa annabi Ibrahim yana sama da shi to khalilur rahman kenan matsayi kenan wanda babu sama da shi a wato ainihin kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki a nan gidan duniya sannan Allah ya ce a lahira yana cikin as-salihin in an ce as-salihin nagartattu ake nufi wannan ya kunshi kowa da kowa cikin nagartattu hmm? ba ana nufin salihi wanda bai kai annabu bane ko saboda shi ba ma kawai annabu bane ai shi imamul anbiya'i eh shi abul anbiya'i ko saboda haka Allah yana ambatan as-salihin yana nufin nagartattu hmm? a cikin annabawa din zai ambace su sai ce suna cikin salihai ma'ana masu martaba ne cikin annabawa ɗin ma wannan shine matsayin annabi ibrahim al'imam al-kurtubi a nan ya yi wata magana yake cewa annabi ibrahim a nan allah ya siffanta shi da musulunci ko aslama aslim aslamtu ko kuma ya roƙi cewa a saka zurri'ansa su zanto musulmin ko ummatan Musulmatan laka amma in muka dawo baya kaɗan to ana ana maganar islam islam ne ko in muka ɗan koma baya kaɗan da yi addu'a wa mutanen garin sai ce man amana minhum billahi wal yaumi al'ashir shin mumini al'iman daidai yake da al'islam ko akwai bambanci al'islam daidai yake da al'iman ko akwai bambanci sai ce waɗansu malamai sai suka kafa hujja da wannan cewa al'islam da al'iman ma'anansu guda ɗaya ne saboda man amana minhum billahi wal yawmil akhir dan sune wanda yake cewa waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka kuma shi shine jagoran su kuma shi din Allah ya ce an ce masa aslim qala aslamtu li rabbil alamin saboda haka islam anan shine iman din sai ya ce to islam a wannan siyakin gaba ɗayansa yana nufin cikakken musulunci al-islamul kamil kenan ko cikakken musulunci musulunci da ma'anar addinin gaba ɗaya da ma'anar addinin gaba ɗaya wanda a cikin shi akwai martabobi na islam kuma da iman da kuma ihsan ɗin amma in ba haka ba islam yana zuwa da ma'ana daban shine miƙa wuya na zahiri iman kuma shi ne mi ƙauya na batini na cikin zuci don haka bayyu a samu mumini face musulmi ne shi amma ana iya samun musulmi amma ba mumini ba ne. sai dai tuwon abubuwan guda biyu nadir ne a ce kawai mutum gashi nan shi musulmi ne kawai hmm? yana da wahala kuma in ka samu mutum wanda kawai musulmi ne kawai da wannan istilahin kenan fa na martaba din to musuluncin nashi bai zanto karɓaɓɓe a wurin Allah bai tsirar da shi daga wuta dole sai ya samu wani kaso na imani hmm? wannan yana buƙatar ƙarin bayani kuma lokacin mu yayi dan haka gobe za mu tashi daga wannan bayani ɗan sannan sai mu dora abinda muka faɗa ya zanto daidai falalashi daga Allah madaukakin sarki muna roƙonsa ya gafarta mana wadda muka yi kuskure mana roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu yadda za mu gane kuskuren mu kuma gyara ya kuma gafarta mana wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh